بسم الله الرحمن الرحيم لسونا الله ما رحمة ما يجنكي إذا السماء فطرت إذا السماء تسساجي وإذا الكواكب انتثرت إذا كم توراري سكا سكفادو سكا واتي وإذا البحار فجرت كما إذا كوغنا أكا أكفتشي سوء aka haɗe su wa idan quburu firat. idan kuma ƙaburbura aka fito da matattun da ke cikinsu alimat nafsun ma qaddamat wa akharat kowane rai ya san abin da ya gabatar da wanda ya jinkirtar يا أيها الإنسان ka bi بربك الكريم Ya kai mutum kafiri. me ya ruɗe ka ne game da ubangijinka mai girma alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak wanda ya halitta ka ya kuma daidaita ka ya miƙar da kai fi ayi suratin ma sha'a rakkabak ya harhaɗa ka cikin irin surar da ya ga dama kalla bal tukazzibuna na bindin. A'a dai ba kamar yadda kuke zato ba ne kawai dai kuna ƙaryata ranar sakamako ne. Wa inna alaikum lahafizin. Kuma lallai akwai masu kula da ku. Kiraman katibin. Masu daraja marubuta. Ya'lamuna ma taf'alun. Suna sane da abin da kuke aikatawa. In innal abrara lafi na'im lallai mutanen kirki tabbas suna cikin ni'ima wa innal fujjar lafi jahim lallai kuma fajirai kafirai tabbas suna cikin wutar jahima yaslawnaha yawmaddin za su konu da ita a ranar sakamako وما هم عنها بغائبين kuma su ba masu rabuwa da ita ba ne. Wama adaraka ma yawmuddin Kuma kai me ya sanar da kai ce ranar sakamako? ثم ما أدراك ما يوم الدين sannan me ya sanar da kai ce ranar sakamako يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ita ce ranar da wani rai ba zai mallakar wa wani amfani ga wal'amuru yau ma'idin lilla. ita ce ranar da wani rai ba zai mallakar wa wani amfani ba al'amari kuwa gaba ɗayansa a wannan ranar yana ga Allah